manuniya. An ɗaure ni shekara biyu, aka bi ni da kuɗi, fan hamsin ta yi miliyan ɗari yanzu, aka bi ni da fan hamsin a kurkuku. in ce na ban nefu a yafe min daurin da aka yi min na ce a maida ma wanda ya aiko da kuɗin kuɗin. Ɗaya daga cikin waɗanda suka rage a raye 'ya'yan jam'iyyar nefu kenan ke gaya wa duniya yadda suka yi siyasa ta aƙida babu jakwaɓa. kwaɓa. Shi kuwa injiniya Buba Galadiman jam'iyyar adawa ta NNPP gaya wa duniya ke cewa tsananin tsandaurin tsadar tsaro a Najeriya fa ta riga ta bayyana a kusan ko ina daɓa. daɓa Zuwan nan da za mu yi sai da muka shiga jirgin sama muka yi tawala gigi muka je muka sauka a kano tsakar dare sa'an nan da safe muka shigo mota muka taho nan Kaduna. To shin ko ina aka kwana game da irin tarin tilin kuɗin da ake tunkuɗawa game da tallafin man fetur a tare Najeriya da 'yan masokilan tare Najeriya suka ce za su bincika dan sun ji kuɗin suna ƙara ƙiba? In kin lura ga yadda muka ɗauko aikin nan ba da wasa muka yi ba kullum cikin aiki muke. Tirka tirkar tuje sunan Muhammad Sani Abacha a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya sa magoya baya gaya wa duniya cewa ai haramun ne an 'ya'yan jam'iyya su zaɓi ɗan takara kuma wata hukuma ta zo ta taba ita kanta hukumar zabe wannan section ɗin bai bada dama ta ɗauki ma wanda bai ci zaben na primary election a sashi ba waɗannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai na siyasa da gwamnati gaba gaba. Shiri na saba'in da tara cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan nuna muku nunannin labaru tun ma kafin su ruba. Me yiwa ribewar kuma amma ta haƙar harkar harƙallar siyasa ce wasu 'ya'yan jam'iyyar nefu ke ganin ta bayyana kusan ko ina a Najeriya daba-daba. Shi yasa dattijo Honorable Dr. Aliyu Malumfashin da ya halarci taron cika shekaru shekaru saba'in da biyu da kafa jam'iyyar nefa a jihar Kanawa ya ce ya zama wajibi a gaya wa duniya cewa siyasar aƙida aka yi a lokacin nefu amma yanzu kwama cala kawai ake sharɓa. Ni dan nefu ne tun 1956 da akwai kungiya a cikin nefu da ake kira rundunar samarin sawaba ni ne farkon sakataranta na lardin katsina ya za ka kwatanta abin da yake faruwa a lokacin da ya sanya ko ka kafa nefu da kuma yanzu abubuwan da suke faruwa to maganan jiya da yau ba a hadawa da ba a magana kuɗi na magana a nan daki kaji an ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan hamsin ta yi miliyan ɗari yanzu aka bi ni da fan hamsin a kurkuku in ce na banne ku a yafe min daurin da aka yi min na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin kuɗin burina shine kai ɗin nan ka zama mutum la iya cewa ku burin ku ya cika Allah muna roƙon ka biya mu abin da muka yi mun rasa yan uwa da abokanai da iyaye akan maganar ne yau duk ba a wancan kuma duk masu mulkin yau ƴaƴan mu ne ƴaƴan talakawa ba da sarakuna kaɗai muka yaƙi ba mun yaƙi da turawan mulkin mallaka suka tara sarakunan mu a arewa suka ce mulkinsu muke nema amma Allah ya sani ba mu sha'awar mulkinsu abinda muke so a bari da kai baka a luncan lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana duk sai a hada da kai da kayan aikin ka a kai ka gonan mai gari kai noma kuma ko sisi ba za a baka ba shi kuwa shugaban cibiyar da ta shirya wannan taron tunawa da jam'iyyar nefin da ta cika shekaru saba'in da biyu farfesa Ismail Zango zazzage bayanai yayi akan abin da yasa jam'iyyu da 'yan siyasan wannan zamani ba su halartar taron tunawa da nefin da a zamanin ta kawai ake fito da gaskiya kaba-kaba. Siyasa ba za ta arbashi ba sai idan an ɗora ta akan doro na aƙida, akan doro na manufa, akan doro na gina al'umma baki ɗaya. To a bisa wannan doron ku ta ɗora duk abubuwan ta da ta yi. Wani shi so mu koyar ga jama'a. Amma eh, Profesa sai a ga watakila waɗannan abubuwan da ka wasafa domin su ba a ganin masu da da iko na yanzu ko kuma yan siyasa mm. ku ne ba kwa yace shi wani kagar wannan tar da muka na farko da tukun mun aika takardu na gayyata ga mutane daban-daban ga jami'in siyasa sannan mun yada sanarwa a gidajen rediyo so kaga idan mutum bai zo ba shine bai bai da ra'ayin menene kuka fahimta yasa su kansu ta jami'in siyasa din ba ka kasafai suke zuwa ba kusan duk shekara to ina ganin dalili shine gaskiya sun kauce ma siyasar aƙida siyasar gina ƙasa shi ko wani taro ne da za a zo a tsarki gaskiya iya gaskiya game da maganar matsananciyar matsalar tsaron da ake ganin ta matsa wa 'yan Najeriya kuwa injiniya Abuba Galadiman jam'iyyar NNPP ne ya ce ya zama wajibi a gaya wa talakawan Najeriya cewa kada su gangancin ganin sun daba in mutum ya ɗauka cewa abin da yake aukuwa yanzu daidai ne ba ma ma bukatar ƙuryarsa ya je jefa musu a ci gaba da abin da ake yi ai kowa dai zai ji a jikinsa dama mai abin ma ya faɗa ya ce kowa zai ji a jikinsa na tabbata ko ai jikin ya gaya mana kaduna fa nan za mu zo da kowane sati ko cikin sati biyu sai na zo kaduna daga abuja yau wata na takwas ban shigo kaduna ba zuwan nan da za mu yi in ka ga rigingimu da muka yi da na kusa da mu kar mu taho a mota sai da muka shiga jirgin sama muka yi tawalagigi muka je muka sauka a kano tsakar dare sa'an nan da safe muka shigo mota muka taho nan kaduna wannan kaɗai. bai ishe mu darasi ba. Tun bayan sanar da saka sanarin kuɗin da suka kai tiriliyoyi a matsayin tallafin mai a tarayyar Najeriya wasu ke cewa idan ba ɗau mataki ba to kuɗin da ake tunkuɗawa a tallafin man fa ka iya turguɗe Najeriya daga kyakkyawar turba. Sai dai shugaban kwamitin da masokilan tarayyar Najeriya ta kafa don binciken kuɗin tallafin man Honorable Ibrahim Aliyu Al-Mustapha ya ce lalle kwamitin yana ta bincike don ganin yadda kuɗin da aka ce za a yi tallafin ke ta ƙara ƙiba. In baki manta ba kwanakin baya ita kanta wato ministan kuɗi ta yi magana ana bukatar kusan triliyon shida da digo bakwai da wani abu wanda ƙasa za ta sadaukar domin sauƙaƙa mai ga 'yan Najeriya. a Kasafin kudade da suka wuce na shekaru 2019-2021 akwai gibi mai yawa wanda sai an aro kuɗi ake iya cike shi. To yanzu kuma sai ga ƙarin wannan nauyi. To ta haka aka zo da ƙuduri a gaban majalisa na neman a binciki shin mina ne ke gudana waɗannan kuɗin da ake magana ana son a sadaukar domin sauƙaƙa tsadan mai shin an bi dokokin da ya kamata ta ta wace hanya an ka same su yaya aka kai ga wannan yawan kuɗin honorable an jima ana wa'in nan bincike a kan batun tallafin man fetur a cire ko kar a cire wani abu ne za ku yi na daban in kin lura ga da muka ɗauko aikin nan ba da wasa muka yi ba kullum cikin aiki muke to abin da muke so shine cikin lokaci ɗin da aka bamu mu iya kai ƙarshen abubuwan da muke na bincike bincike sannan daga ƙarshe za mu fito da bayani da alamu dai sanar da sauke sunan Muhammad Abacha a matsayin ɗan takar takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya jawo karafkiyar da suke ganin idan ba a yi takatsantsan ba za a yi kwaba. Ko da dai an ji kakakin kwamitin yakin neman zaɓen Muhammad Sani Abacha a jihar Kano Honorable Manir mai lafiya na gaya wa duniya cewa ai babu wani wanda ke da alhakin cire sunan wanda 'ya'yan jam'iyya suka zaɓa. Mu mun yi mamaki gaskiya kamar yadda muka ji shi shugaban hukumar zaɓe yana cewa akwai jojimen na kotu wanda ya ba da damar cewar a cire mu daga takara domin mu dai ba mu samu wata sanarwa ba daga wata kotu cewa ta ba da hukunci a kanmu illa iyakaci abin da muka sani shine akwai jojimen da aka yi na karshe shine na national delegate wanda court of appeal ta yi shi kuma wannan bai shafe mu ba don haka a wannan gabar nake kira ga shi shugaban hukumar zaɓe ya yi bincike tunda 'yan siyasa a iya ba shi abin a kudindine. Amma kuma akwai abin da suke cewa party supremacy cewa hukuncin da jam'iyya ta yanke ya hau kan kowa. Eh wannan issues din namu bai shiga wannan kalman da ka faɗa ba saboda akwai section na 80 4 na shi electoral act 2022 bai ba da daman zaben primary election a hannun jam'iyya ba ita kanta hukumar zaɓe wannan section ɗin bai ba da dama ta ɗauki ma wanda bai ci zaben na primary election a sashi ba to duka ka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da rankata kafatanin mutanen da 'yan Najeriya suka zazzaba cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kuma babu yadda za a yi ɗaya daga cikin bakinsu ya zoɓa. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 283 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe ko da ko suna cikin jin daɗin mulkin ne a kan gaba. Kuma madadin dukkanin wa'anda kan taimaka wajen tattaro miliyan da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da a su ne mukan samu wanda mukan zazzaba. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.